Biɛɣu maa yaa neeya ka ti kana ti ʒini ni ti zaŋ yɛli muɣusiri shɛli din bɛ ti ʒinɛli puuni bee ti biɛhasi puuni bee ti tudu ŋɔ na n yaa zaŋ sɔŋ ka ti nya ti ni yɛn kpɛri puuni shɛm ka biɛhagu maa tahi n zaŋ ti ti ka ti zaa biɛni maligi zuɣu ni kaman ti pun yɛri shɛm ti bi kana ti ʒini kpe ni ti tu so ti mi bi kana ti ʒini kpe ni ti filim so ti na ni ti ti zaŋ ti hankali zaŋ kpe problem shɛli bee yɛli muɣusiri shɛli ti ni nyɛ biɛhagu maa puuni n zaŋ sɔŋ ya k'i gba zaa lihi di puuni n ti n yɛn niŋ shɛm ka biɛhigu maa mali zaŋ ti ti to tin yaa ku mali yɛli muɣusirili shɛli nyɛla ti ba nim ŋɔ polo bee ti laambu polo ti laambu polo zaŋ kpa tin wumsiri ti bihi shɛm zuŋɔ biɛhigu maa puuni ti nyɛ kadama dee bihi yi pa kpɛ yɔɣu pam tima nubu ninvuɣu yɔli n balli kam bihi kpala niŋdimi ka ti nyɛ n baya n maya n nyɛ n baya n maya ka ŋun bɔŋɔ fabili n ŋɔ ka ŋun bɔŋɔ fabili n ŋɔ ka ŋun bɔŋɔ yɛli n ŋɔ ka ŋun bɔŋɔ yɛli n ŋɔ to amaa ti nim bilim hankali puuni di ŋmanila dagbamba ni n yɛli ni a tuugi ni di lihiri a lubu shee ni nyini lihi maa tuubu shee la da malla ta balle hira ta tuba shi dinan ya mu'asar mu'asarta ba zo kan yare malla ta balle hira ta tuba shi zungo lamba pambe dundon ya pampuni ba kartala ba bai yira ba na ba sa bobo na ba yinta bo wula ka bi yɛn niŋ wula ka bi yɛn niŋ bi yim ti bu laamba shɛba ban di na tu ni bi tiri bihi laɣadira ka bi stɔpi bi laɣadira tibu ka ni bin yɛn niŋ shɛm di ban niŋ ma Lambi yi pa yola bihi bahi n yihi bi zaɣa ka chɛ hachi shɛŋa din ʒi bi zuɣu zuŋo n bɛ biɛhi shɛli ni ŋo laa ka dundona pam bɛ bi bihi o yɛn dɔɣila bia maa bahi o zaɣa ka o dibu ni o zaɣa ka o nubu ni o zaɣa ka o solibu puuni o ni dɔri luɣu shɛli polo gba di bi nyɛ o pam ku dɔɣi bi bihi bahi o bi mi o bia maa ni dɔri luɣu shɛli ka o niŋ comfortable n ʒiya ka problem shɛli ka o ti mini bihi maa shɛba bɛn bi tibili n kpɛma amaa di yirila wumsibu maa puuni na zuŋɔ a yi zaɣisi a bia laɣidira tigu ka o yiri ti bɔri ka bi ŋmɛra marisa o yi ti nyɛ luɣu shɛli polo kam din yɛn survival o n kpɛ nimaani because a bi tiri o hankali yɛtɔɣa din nyɛla a kala laɣiri gba nyin lana di mali a yɛn gbubi bia maa shɛm ka o zɔri dabiɛm ni o chaŋ ti kpe yirim puuni amaa ti zuŋɔ laamba ŋɔ ti pam biɛni ti baɣalan ka laa puuni a kuli kana dihi a bia ti o chaŋ ti niŋ o yɛn niŋ shɛm n bɔna k'i di bihi kpalim vaandi tima bihi kpalim ŋmaari bi zaɣama n bahirina soshal midiya zuɣu bihi kpalim niŋdi yiriŋ kam sambanni ka ti ku fabilirili taim kam ka lee tam tintuu luɣu shɛli polo Ti lamba ti lamba ti lihi ti ni gbubi ti bihi shɛm ti lamba ti labmi ti lihi ti ni wumsiri ti bihi shɛm ti lamba ti zaŋmi ti zaɣa niŋ ti bihi puuni zuŋo ka so n yɛn yɛli ti ni ti bihi maa bani n nyɛ ti suha biɛɣu ka so yɛn yɛli ti bihi ni yi pa kpɛ yɔɣu n niŋdi yirin kam maa i bi nyɛ biɛhigu maa ni saɣam ibn ya bihagu ma ne sam ha yin lan wo mamma akuto de pala ni na because of laban ma time kam kata ku kum de la behma nkum de la behma yin bango be inin banye lambungo irresponsibility she den tuni nan bezo ina ya ka ba konku ka ma konku binche bi nan so kam nuni tibgo nyobe o lambu ku bian ma ka bazongo ta na wumsi a haki bia maa zuɣu bɔha maa maŋa a niŋli ka a yi bi niŋli a ni lihiri maa yaɣari ti yɛn din gbe yaɣari ti yɛn din gbe bihi pam biɛni ka a apuruchi ba bi be biɛha biɛɣu puuni ka a apuruchi ba ka bi yɛla ni so bi lihiri ban ŋuna so bi dihiru so baɣa kooni o lan bin ku chɛ o bahi bee o lan bin kpi ka chɛ o ti shɛba ka bi niŋ o baɣa ka ka di zuɣu ti ʒiri o kpɛri yɛli shɛŋa puuni o bɛ maa a ŋo dimbɔŋɔ a ni galim bia maa yaɣi lani ŋo n tu naa galim ba ŋo bee ma ŋo n tu naa galim bin chɛ maa niŋ shɛbi nuuni maa ba n tu galimi a ku tooi wumsi o wula ka dɔɣiro ti mi ni naawuni dahandi yinsala amma o ni dahim ma maa di bi wuhi naa tim bia maa go ahead ni o chɛm ti niŋ binshaɣu kam o yɛn niŋ di di zuɣu din ku tuni ti niŋ shɛm nyɛla ti laamba ti ba ti nima di tuni ti zaŋ ti zaɣa niŋ ti bihi bi ni dini niŋ most important din ni to taɣi biɛhigu maa titi o laɣidira ni tu shɛm ka a tuo o ni tu ni o ye shɛm ka a yɛlo din tu ni a che ka o shɛm ha shikuru karim ka a niŋ zaɣa zaŋ niŋ di puuni n deei tabili ti pumpɔŋɔ bihi maa ni be shɛm maa ti laamba ti n kpaŋ ti maŋa ka ti zaŋ ti zaɣa niŋ bi lihibu puuni n dihi tabili ni din baligi ti zaɣa bi ni maa dini n chɛ ka bi kpɛri yɔɣu shɛli bin kpɛri maa tin yaa kuli yɛn zani ti yɛtɔɣa maa luɣu shɛli n bɔŋɔ maligi zuɣu ti bi kaa ti ʒin kpɛ ni ti tu so ti mi bi kaa ti ʒin kpɛ ni ti filim so ti kam na ni ti zaŋ ti bilim hankali ni nyɛ shɛli n zaŋ kpɛha yɛtɔɣa shɛli din biɛni puuni ka yi lihili ka zaŋ yi da hankali sɔŋ tiŋa n nyɛ din viɛli di puuni n pii ka di mali biɛhagu maa zaŋ ti ti ti suhuriya yinyɛ videos ŋɔma yinhyɛ yim ya ka di paai ninvuɣu so kam din tu ni o paai ka lihibu maa ka tiri bɔra ti bɔri mi ni lihi ka zaŋ tum tuma salam